annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da wani hadisi mai ban tsoro imamu ibn maja ya zo da wannan hadisi a littafin shi na sunan akwai malamai dai daban-daban da suka zo da hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hajjin shi na ban kwana. abdullahi dan abbas yake cewa a kaza bi babil ka'aba sai riƙe riƙi zoben kuba na ɗakin ka'aba faƙala ya ayyuhan nas ya ce ya ku mutane hal uku bi ashirati sa'a shin ko in ba ku labari ga alaman tashin kiyama to kusa ga annabi akwai wani sahabi wanda ake kira salmanul farisi salmanu ya ce na'am fidaka abi wa ummi muna so ka ba mu waɗannan alamomin ya rasulallahi uwata da ubana fansa ne gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ashrati sa'a atus salat yana cikin alaman tashin kiyama tozartar da sallah duka lokacin da kaga ana yawan tozartar da sallah musulmi ba su sallah a cikin lokutanta musulmi ba su kiyayewa da ƙa'idodin sallah musulmi ba su ba sallah girmanta da darajarta to wallahi kiyama tana kusa a wannan lokaci walmailu ma'al hawa da kuma karkatuwa zuwa ga son rayuwa ka tara musulmi ka ga kansu daban-daban su yana da son rayuwar shi su alƙiblar shi daban a dacen musulmi tunaninsa guda ne dukkan musulmin da ka samu babba da yaro ka tambaye shi ko ka bincike shi za ka samu tunanin shi shine ya za a yi musulunci ya samu ɗaukaka a cikin ƙasa bukata shi kenan ya za a yi musulunci ya samu ɗaukaka ku idan ka same mu wancan menene bukata shi zai faɗa maka ya za a iya samu kuɗi wancan fa zai ci ya za a iya samu mulki wancan fa shi ilima ɗan bakin ciki ne ko ya za a yi kuɗin wane su ƙone ko ya samu musiba shine nashi wannan fa ya za a iya samu kowa nashi tunani daban don haka kowa ya tafi zuwa ga son shi wata azimu rabbil mal da kuma girmama ma'abuci dukiya ya zamo idan ba ka da dukiya kai ba kowa ba ne Duka abin da ka karanta na littafin Allah duka yawan hadisan da ka karanta na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka yi girma a idanun mutane ba wallahi ba za ka yi daraja a idanunsu ba wanda ke da daraja a idanunsu shine mai kuɗi idan mai kuɗi ya harbe a cikin gida ya kire su za su zo idan ya sa su aiki za su yi amma mai tsoron allah fa wallahi bai da daraja a idanunsu wanda mai tsoron Allah ɗin nan duk da mala'iku suna darajar shi wallahi idan mutum ya kiyaye ya karanci addini ya sa tsoron Allah a zuciyar shi duk da mala'iku girmama shi suke yi akwai mutumin da yake wani babban basaraki yana da wata katuwar gona wadda yake zuwa ya huta a cikinta wannan gonar akwai dukkanin nau'in dabbobin da mai rai ke ganin sha'awarsu haka ma akwai maro-maro na ruwa mai gudana akwai shukoki daban-daban ga bayi nan na ta aikace-aikace cikin lambu akwai kuma wurin shan iska a ran nan sai tashi ce zai je lambun yana so ya je lambun ga kuma fadawan shi nan aka kawo mishi ingarman doki wanda ai mishi kwalliya da zinari daban-daban matar shi ta ɗauko mishi alkyabba wadda zai sa ya ce amma yadda ita ita bata yi ba aka canzo ta aka zuci ita ma wannan bata yi ba aka canzo sai da aka canzo alkyabba goma sha biyu sannan aka ɗauko da ta yi saboda bunƙasa da kuma isa dokin ma da aka durƙusa ce bai yi ba aka rika caccanza doki masu kwalliya daban-daban sai da aka kawo doki goma sha biyu na sha biyu din shi ya yi mishi sa'an nan ya hau wasu na tafe gaba wasu na tafe baya ana bushe-bushe yana tafiya kan hanya sai ga wani tsoho tugub-tugub rigan shi ta yi yage takalmai shi ya katsi ɗaya ga kafa ɗaya ga hannu ƙafafuwan shi sun yi faso fuska ta lalace kan shi ya yi ƙura sai zuna da allah ba allah ka taimake ni ya dibe shi haka ya kwatsa mishi wata irin tsawa ya ce ni ba ne wa allah ya ce da allah ba allah ka taimake ni ya bi shi ya ce zan sa a halaka ka yanzu an ce maka ni ina tsoron Allah ran da Allah ya halice ne ban taɓa sani abin da Allah ba wannan tsofan dai ya naci ya naci ya naci to kun san abinka da mai kuɗi da talaka ko idan talaka ya naci wani lokaci dole mai kuɗin ya tsaya ya saurare shi sai tsaya ce to faɗa min bukatarka sai ce to bukata ta tana da girma ya ce to kana ganin duniya akwai abin da ke da girma wanda ba zan iya ba ya ce to don allah bukata ta shine ka sauko bisa dukin nan in faɗa maka wata magana cikin kunne mai amfani shi kaɗai ne bukata ta mai kuɗin nan ya sauko yana riƙa kunnen shi sai ya faɗa mishi to in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba ni ne mala'ikin mutuwa la haula wala quwwata illa billah ya ce kuma na zo ne domin in ɗauki rayuwarka don haka koma bisa dokinka ya bi shi yana roƙon shi ya ce ni ma ai ban san Allah ba mutane suna lafiya lafiya mabusa da makida wanda duke so zai kama tsofan sai shi mai gida ya ce koma ya san abin da annan ko ya ci kan tsohon tsohon ya tsaya ya ce mishi don allah ka bari in koma gidana akwai yan kintsan da zane ya ce ai mutuwa ta zo ba ta jinkiri ba ta bari mutum ya shirya wala ila ahalihim yarji'un don haka babu abinda za ka yanzu illa dai ka miƙa al'amari kawai zan ɗauki ranka ya matsa mishi ce to ka na kyale ka yana hawan dokin sai mala'ikan ya zo zara ran shi sai gashi ya faɗi fitsari kashi amai babu abin da bai yi ba to ina girman dukiyan yake shi kuma wani malami na can yawan bautan Allah don haka mutane ba su ko ƙaunar shi a ce gashi can ya cika sallah shi koyaushe bai da aiki sai sallah da lokacin sallah ya masallaci kana ganin ya fito bai ko bari mutane su yi da hutawa ya miƙe dai sallah sallah shi dai sallah kuma kullum ya miƙe zai ma mutane wa'azi a yi sallah a zanka karatun ƙur'ani a zanka ayyuka na alkhairi shi wacce mishi duniya haka take yanzu duniya ta canza haka ake ta mishi yana cikin rashi mai girma ba kuɗi ba abinci ba komai wata rana ya kama hanya yana tafiya sai gamu da wannan tsohon tsohon ya ce ya bawa Allah ina neman ka taimake ni sai ce lalle ko irin ku ake taimako ya tsaya ya ce insha Allahu duk abin da ka neme ni ina da shi zan baka in ma bani da shi yan bai fi karfi na ba zan yi kokari in nemo shi in baka ya ce me kake bukata ba sai ce to ina so ka bani kunnen ka yana bashi sai ce mai ni ne mala'ikin mutuwa sai ce wallahi dama kai nake nema muminan kirki ba su gudun mutuwa ko duniyar ma ta ishe su tunda da aka ba annabi dama in yana so ya rayu duniya har abada in yana so kuma a ɗauki rayuwar shi ya koma zuwa ga Allah sai ka lito menene yake cikin duniya yan banda wahala ga rayuwar jin daɗi can sai ce Allahumma firrafi ila ala ya Allah na zaɓi cikin jama'a maɗaukakiya a wuce da rayuwa ta zuwa aljanna to wallahi haka ya faru wannan mutumin ya ce mala'ikin dama haka yake so sai mala'ik ya ce to na baka dama ka je gida ka shishirya ka kikin tsaki wallahi ba zan je ko ina ba ban da wani shiri da zan yi ni bukata ta ce ma Allah ya biya mini a yau roƙon Allah da na yi teji su bahim kenan mala'ikin ya ɗauki rayuwar shi sai gashi inda aka ɗauki rayuwar shi ana ɗauke shi sai aka ga ruwa na bubbuga a wuri to haka al'amari yake na dukiya to idan kiyama ta kusa tsayawa wa ta'azimu rabbil mal da girmama ma'abuci dukiya babu mutumin da zai daraja mai dukiya sahabai kowa rike baki suna mamaki a eh, duniya za ta kai lalacin haka salmanul farisi yake cewa ya rasulallahi e irin wannan mummunar ɓannan za ta auku a doron ƙasa manzo Allah ya ce tabbas wallahi haka za ta kasance ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad yake hannun shi ya ce inda zalika a wannan lokacin ne za a wayi gari yusaddaqul kazib wa yuqawwanul amin makaryaci za a ce mai gaskiya ne a zo a gyara shi a yi mishi fenti da na gaskiya a ce wallahi mai gaskiya ne shi ko wanda yake mai gaskiyan sai a shafa mishi bakin fenti a ce makaryaci ne don haka lokaci ne na propaganda wanda duk ya fi kuɗi sai a yi propaganda a gyara shi kai kuma da ka bi Allah sai a yi ta zaginka a wayi gari ai malaman duk sun lalace wanda ya ce malamai duk sun lalace ya yi jam'i ga baki ɗaya akwai kuskure mai girma cikin maganar shi domin da yana ƙaryatar da alkur'ani ne bai sani ba inna ma ya min ibadihi al'ulama shi Allah ya ce mafi tsoron Allah su ne malamai shi kuma ya ce malamai sun lalace sai ya zaɓi magana da adidi in shi adidi in kuma Allah adidi don haka wannan kuskure ne ya ce a lokacin ne kuma ya kunul mu'minu kal'ama mumini zai kuma yadda kasan baiwa boya a lokacin da bata da kima bata da daraja to haka mumini zai zama wasu yin sun gan shi nuni suke suna dariya ku dubi kafafuwan shi ku dubi kaza na shi haka ake dubi yana dariya ko ai ustazan nan ne annabi ya ce kuma a wannan lokacin ne ya kai salman masu kuɗi za su rika aikin hajji domin kasuwanci talakawa za su zo aikin hajji domin roƙo malamai za su zo aiki hajji don alfahari da bugun gaba ce ai su kaza ya zo hajji dan wani malami bai taba zuwa ba sa'annan sarakuna da masu mulki za su zo hajji don tsalkake kansu kada ya zuwa hajji mutane na kalle da shi su cewa na bai son Allah to don a ce shi mai son Allah ne ya tsalkake kan shi sai ya ji aikin hajji ka gadi babu wanda ka yi don Allah annabi ya ambaci abubuwa masu yawa daga cikin shuru wanda za su kasancewa a lokacin don haka yan uwa musulmi sai a yi kokari a kiyaye